Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 31, 25 da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma a tasoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da kuma dalol sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi ta kasar Ghana. muna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da yau ranar Juma'a 20 ga watan Yulin shekarar 2018. ta Sada dangi ce tare da Baba Yakubu Makeri da ma sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai. to na sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce amurka ba za ta bai wa rasha dama ta yi wa jami'anta tambayoyi ba shugaban demokaradiyyar jamhuriyar congo joseph kabila ya tabbatar da ranar 23 ga watan disamba ranar da kasar za ta yi zaɓe sannan 'yan adawar kasar kamaru sun gaza gabatar da ɗan takara ɗaya da zai fafata da shugaban kasar paul biya Kanin labarai kenan kuka ji, cikin shirin za ku ji cewa an sake kai wani sabon hari da ya sanadiyya asarar rayuka da jikkata wasu da dama a wata kasuwa da ke ƙauyen Karakai da ke jihar Zamfara. yanzu maganan nan nake ba ga mutanen nan ana zuwa da su motar jami'an 'yan sanda ta ɗauko wajen mutum tara wannan mutum tara wanda da ya ratsa mu hannu haka kuma za ku ji cewa kotun kolin najeriya ta kori karan nan da abdullahi tanko ya shigar na cewa an yi magudi a zaben fidda ɗan takara na shekarar 2015 ningiya ya tinkari kotu ne da cewa shi ya lashe zaben fidda gwanin APC a Bauchi inda ya ce an ɗauke wuta da gangan yayin kidayar kuri'u Da aka dawo da wuta kuma aka samu yawan kuri'un sun fi wakilan kada ƙuri'a yawa. Daga nan kuma za ku ji cewa babban bankin duniya zai kashe dala miliyan 75 domin farfado da arewa maso gabashin Najeriya. Sai kuma shirin duniyar Amurka da Muhammad zai gabatar mana. Daga baya kuma mu kawo muku wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuke turo mana ta hanyar imel, amma sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar mai karatu baba ya kuma kiri. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce amurka ba za ta tura kowane ba amurke zuwa kasar rasha domin yin tambayoyi akan tuhumar hada-hadar fidar da kudade ta barauniyar hanya ba shugaban rasha vladimir putin ya buƙaci masu binciken amurka su je birnin moscow su yi wa jami'an birnin tambayoyi akan batun katsalandan zaben amurka na shekarar 2016 da ake zargin rasha da aikatawa ciki har da tsohon jakadan amurka a can rasha din kana ita kuma rasha ta yi wa wasu jaman amurka tambayoyi shugaban amurka donald trump ya kira bukatar putin a wurin taron kolin amurka da rasha a helsinki bukata mai muhimmanci amma a hirar da wannan gidan rediyo ta yi da wato ta murya amurka ta yi da mike pompeo a jiya alhamis ya yi fatali da wannan batu cewa amurka ta ba da 'ya'yanta rasha ta yi musu tambayoyi amurka ta tabbatar da laifi akan wasu jami'an rasha su goma sha biyu na aikata kutse a kwamfutocin kwamitin yakin neman zaben jam'iyyar democrat rasha ta buƙaci rukunin masu binciken amurka su yi wa waɗannan jami'an tambayoyi kana daga bisani ita kuma rasha ta yi wa jami'an amurka goma sha ɗaya tambayoyi ciki har da tsohon jakadan amurka da ke can ƙasar rasha michael mcfaul wannan batun baiwa gwamnatin wata ƙasa ta yi wa jami'an diplomasiyan amurka tambayoyi ba ma 'yan democrat kadai ba ya tsotsa wa wasu 'yan republican a majalisun ƙasar wato rai shugaban demokuraɗiyyar jamhuriyar congo joseph kabila ya ce za a gudanar da zaben shugaban ƙasa a ranar 23 ga watan disamba amma kuma bai wani ƙarin bayani game da shirinsa ga wannan zaben ba shugaba kabila ya yi wannan jawabi ne ga al'umma ta talabijin ƙasa a jiya alhamis inda ya tabbatar da cikakken mutunta kundin tsarin mulkin ƙasar sai dai 'yan adawa sun bayyana shakkunsu cewa zai iya neman ya ci gaba da ɗirewa a bisa mulki patrick muyai dan majalisa ne na jam'iyyar adawa ta palu ya ce a fahimtarsa dokokin ƙasa sun baiwa shugaban ƙasa damar mulki na wa'adi sau biyu a don haka yake ganin kabila zai iya shiga wannan takarar wa'adin mulkin kabila na biyu a matsayinsa na zababben shugaban ƙasa ya kare ne a shekarar 2016 amma kuma tashe-tashen hankula da ayyukan 'yan bindiga da matsalolin shirya zaɓe sun sa an dakatar da gudanar da zaɓen har sau biyu kabila ya jagoranci wato dr congo kenan tun lokacin da aka kashe mahaifinsa laurent kabila a shekarar 2001 'yan adawan kasar kamarun sun gaza tabbatar da ɗan takara ɗaya tilo da zai fafata da shugaban kasar paul biya wanda ya kwashe shekaru 36 yana mulkin kasar 'yan takara 28 ne za su fafata a zaben shugaban kasar na ranar 7 ga watan oktoba wanda ake sa ran paul biya zai iya lashewa mai karancin shekaru a cikin 'yan takarar zaben ranar bakwai ga watan oktoban dan jarida ne kuma mai suna cabral libi kafin ya gabatar da sunansa a matsayin dan takara dan shekaru 38 ya ce da farko yana tambaba ko zai iya yin wannan takarar saboda ba shi ba zai iya samar da kudaden da hukumar zaɓe ta bukaci kowane ɗan takara ya bayar ba wanda ya kai dalar amurka dubu sittin ya ce sai da ya nemi taimako daga magoya bayansa suka taimaka mai a wannan fannin en trois jours, nous avons pu lever plus de 20 millions de francs CFA. Donc, je peux vous dire qu'au moment où nous déposons ya ce ya tabbatar da shi ne ɗan takara ɗaya tilo da yake da ƙarfin fafatawa da shugaban ƙasa mai ci paul biya saboda shi ne ƙoƙarin samun wannan kuɗaɗe da suka kai dala dubu sittin na amurka a hannun magoya bayansa tsakanin kwanaki uku kuma ya biya hukumar zaɓe kamar yadda dokokin ƙasar suka buƙaci kowane ɗan takara ya yi kasar kamaru ta daɗe tana fama da hare-haren mayakan boko haram da ƙungiyoyin 'yan awarin ƙasar na yankunan ingilishi guda biyu da kuma rikicin jamhuriyar afirka ta tsakiya da ke shigowa ƙasar ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wata kotun koriya ta kudu ta yi wa tsohuwar shugaban kasar da ake kira park gwen shin karin shekaru takwas na zaman gidan yari a yau juma'a a kan laifuka masu laifuka da aka dora mata masu alaka da zaben majalisar dokoki a shekarar 2016 a cewar kotun lardin tsakiyar seoul an ɗaure park ne mai shekaru 66 shekaru shida a gidan yari saboda karban samunta da wato karban kusan dalan amurka biliyon uku daga hukumar leƙen asirin ƙasar da kuma ɗaurin wasu shekaru biyu da aka bata sabili da samunta da yin katsalanda a zaben wakilan majalisar dokoki park da ta ƙi yarda da aikata laifi ba ta bayyana ba a gaban kotu a yau juma'a park tana zaman kaso ne na shekaru 24 bayan wata karamar kotu ta same ta da laifin karɓar cin hanci da rashawa da yin amfani da ikon ta hanyar da bai dace ba da kuma aikata kisa a cikin watan afrilu an tsige park ne daga ofishi a bara bisa zarginta da yin amfani da kuɗin harajin ƙasa domin gyara gidanta da bayan haka kuma ta taimakawa aminiyarta da kuɗi a shagonta na sayar da kayan sutura da ake kiranta chunsu seal wacce ita kuma take huskantar zargin aikata rashawa wanda take buga ko kuma take riguna da sunan park da kuma wuri da ta shirya na yi wa mutane tausa. Baba Yakubu Makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. A jiya Alhamis ne wasu 'yan bindiga suka kai hari cikin kasuwar ƙauyen Karakai da ke jihar Zamfara inda suka buɗe wuta kan mutanen da basu ji basu gani ba, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Murtala Faruk Sanyinna. lamarin ya auku ne da yammacin jiya alhamis sa'ad da wasu 'yan bindiga suka kai hari tare da harbin kan mai uwa da wabi a kasuwar garin karakai da ke yankin karamar hukumar mulki ta bungudu rundunar 'yan sandan jihar ta zamfara da ta ce harin ya yi sanadiyar mutuwar mutane biyu tare da jikkata wasu da dama duk da yake wasu rahotanni sun ce adadin waɗanda suka rasa ran su ya zarta haka sp muhammad shehu shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta zamfara akwai ainihi harbe-harben da aka ji a cikin kasuwa din so 'yan sandanmu da suke ainihi wannan kasuwa din suna a aikin ba da tsaro to da suka ji wannan halbe-halben sai suka yi kokarin shiga kasuwar da yake faruwa amma dai sun kasa yin alkabu da waɗannan masu halbe halben saboda ka san jama'ar da suke a wannan wuri to idan suka ce za su yi su ma za su mai da halbe halben to kaga za a zo a yi asarar rayuka eh, da dama na waɗanda ba su ji ba su gani ba to shi yasa ba su yi wannan halbi din ba nan ne aka samu mutum biyu suka rasa rayukansu to sai dai na zanta da wani darakta a ma'aikatar zakka da wakafi ta jihar sokoto jabe ibrahim wanda ke a babbar asibitin kwararru ta yariman bakura da ke gusau a daidai lokacin da ake kai jama'ar da harin ya rutsa da su da daren jiya yanzu maganan nan nake ma ga mutanen nan ana zuwa da su motar jami'an 'yan sanda ta ɗauko wajen mutum tara wannan mutum tara wanda harsashi ya ratsa mu hannu sai wanda harsashi ya ratsa mu cinya ga sanan su ma da rayuwarsa ga Allah ba a san ko su rayu ba ko na dan zanta da wasu ko da suna cikin rudani suna faɗa cewa yanzu likitan ma ya ce asibitin ta cika wasu suna kwance ga ƙasa wasu su ma yanzu haka ba su da kuɗin da suke sayan magani yanzu magana nan da nake tare da kai babu wani jami'in gwamnati ko ɗan siyasa wanda ya zo domin ya tallafa wa waɗannan mutane sannan yanzu haka ana ganin ba a rasa gawaki a wannan ƙauyen sun gaya min waɗannan waɗanda ke da sauran rayuwa ne 'yan sanda suka zo da wasu kuma waɗanda suka tsero da 'yan uwansu wasu sauraya shaguna wasu sun tsero wasu ma suna nan tahe ba su iya isuwa nan babban birnin gusau ba. ko a ranar talatar da ta gabata ma wasu 'yan bindigar sun kai wasu hare-hare a ƙauyukan farin zare da orawa da sabon gari duka a gundumar gidan goga da ke yankin ƙaramar hukumar mulki ta maradun a jihar ta zamfara wannan harin a cewar jama'ar ƙauyukan ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane talatin duk da yake rundunar 'yan sandan jihar ta ce mutane uku ne suka rasa ransu to sai dai rundunar 'yan sandan jihar ta ce ta baza jami'anta domin farauto 'yan bindigar da suka kai hare-haren ainihi haɗin gwiwa na jami'an 'yan sanda da sojoji a halin da ake yanzu ma suna kan aiki a wannan wuraren jihar ta zamfara dai yana fama da hare-hare a 'yan shekarun nan tare da rasa ɗaruruwan rayuka ko baya ga satar shanu da yin garkuwa da mutane domin karɓar kuɗin fansa lamarin da kuma yake faɗaɗa ya zuwa wasu yankuna na jihar sokoto da ke makwabtaka da jihar ta zamfara murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria a gaida Murtala Faruk. Kotun kolin Najeriya ta kori karar nan da Abdullahi Tanko ya shigar na cewa an yi masa magudi a zaben fidda ɗan takara na shekarar 2015 a jihar Bauchi. Ga rahoton da Nasiru Adamu El Hikaya ya haɗo mana. Kotun kolin Najeriya ta kori doguwar karar nan ta fidda dan takarar APC a jihar Bauchi ga zaben 2015 da gwamna Muhammad Abdullahi lashe. Karar da Abdullahi Tanko Ninge shigar ta bi matakan kotuna kafin isa kotun kolin wacce ta kori karar. Ningiya tinkari kotu ne da cewa shi ya lashe zaben fidda gwanin APC a Bauchi inda ya ce an dauke wuta da gangan yayin kidayar kuri'u. Da aka dawo da wuta kuma aka samu yawan kuri'un sun fi wakilan kada kuri'a yawa. kotu a baya ta taba korar karar da hujjar ba a sauraron batun gabanin zaɓe bayan gudanar da zaɓe tun farko dai magoya bayan abdullahi tanko ningi sun nuna kwarin gwiwar samun nasara ga abin da dan majalisar tarayya daga Bauchi Salisu Zakari Ningi ke cewa. Mu mun sani da ikon Allah cewa in dai za a yi hukunci ne na adalci kotu za ta bawa Abdullahi Muhammad Tanko wannan kujera domin ya shiga takara yana da loko hurumin shigar da kara inda abin ya shafe shi. To amma abin mamaki yau din nan sai muka ji kotu ta kori kara. An jaddadawa Emir Bakar kenan ya ci gaba da mulkin jihar Bauchi. To abin nan ya zo mana cikin mamaki ya zo mana cikin ɗimuwa amma mun bar wa Allah hukunci mu bayansa ne a koyaushe zai iya ɗaukar ranmu ma ba wani abin duniya da ake nema na wakiltar al'umma ba. Za ku haɗa kai da shi gwamna kenan ku ci gaba da tafiyar siyasa? A'a haɗa kai da gwamna tsakani da Allah ba zai yiwu ba saboda abin da al'ummar jihar Bauchi suke bukata a wajen shugaba ba shi yake gudanarwa ba a shugabancinsa na gwamnan jihar Bauchi. Don haka haka sasantawa tsakani da Allah ba zai yiwu ba sai har in dawo an ci gaba da yi wa mutane adalci an ba su wakilci na gari a wannan karkashin kujerar. An ga gwamna Muhammad Abdullahi fadar shugaban Najeriya a jiya a taron kwamitin tattalin arziki yana magana kan ambaliyar ruwa da ta shafi jihar Bauchi kuma 'yan jarida ba su kawo masa batun shari'ar ba don rashin sanin batun bayan fiye da shekaru uku kan mulki. ya faru ne musamman a cikin garin Bauchi. da kuma garin azare wanda masifar wuta ta kona kasuwar garin taimako na farko shine dan adam in ya gamu da wannan irin ibtila'i a nema masa matsuguni tukuna a nema masa hanyar da za a iya ci gaba da rayuwa wato a sama masa kayan an taba samun yanke hukunci na zaben fidda gwani zamanin umaru yar aduwa lokacin babban alkali alfabel gore inda kotun koli ta kwabe celestin omehiya a matsayin gwamnan rivers ta maye gurbin sa da rotimi amechi nasura da kayan murar amurka daga abuja nigeria talaka ka bar kuka a kuri'ar ka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka gaida Nasiru Adamu. Babban bankin duniya zai kashe dala miliyan 75 domin taimaka wa 'yan gudun hijirar arewa maso gabashin Najeriya. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Hassan Maina kaina. Bankin Duniya ya bullo da shirin tallafawa al'ummar Najeriya ne tare da haɗin gwiwar mahukuntan Najeriya. A wannan mako ne aka yi wani babban taro na masu ruwa da tsaki don bitar yadda shirin ke kankama. Abdulkarimu Obaje shine jagoran shirin na Bankin Duniya. A taimake talaka suna a cikin al'ummar mu da ba su da ruwa ba su da makarata ba su da asibiti su da kayinsu su zabi abin da suna so gwamnati na eh, federal the state taimake su da si so shine agency namu da suna cikin state suna basu kudi su yi wuna aiki ma kai. Duk da wannan tsari zai karaɗe baki ɗayan Najeriya ne, amma Abdulkarim Obaje ya ce duba da yadda tarzomar Boko Haram ta ɗaiɗaita shiyar arewa maso gabashin Najeriya. A yanzu haka suna mai da hankali sosai ga wannan shiya inda suka ware zunzurutun kuɗi har dalar Amurka miliyan saba'in da biyar. muna aiki a uh, uh, state talatin eh, yanzu nan a Najeriya, but particularly a North East. saboda eh, matsalan eh, boko haram da ya eh, na fama da shi yanzu project miliyan 75 na dola a taimake mutane da sun bar gidansu yanzu suna so su komawa a gina masu gida gidaje community housing a gina masu asibitoshi da makaranta duka abubuwa da suna so a yi masu madumuna focus namu yanzu specially on the northeast. Babban manajan shirin a jihar Borno Alhaji Usman Chiroma ya ce hakika suna amfana da wannan shiri. Wannan program an yi ne musamman don talakoki kuma ita bankin duniya ta kawo ta tsari shi talaka yana amfana abin da kuɗin da ita bankin duniya ta kawo tallafi zuwa Najeriya especially a Borno inda mutane yanzu ne suke farfadowa a uh, insurgency ayyuka ne ta fannin asibiti ta fannin uh, ruwa ta fannin makarantu ta fannin hanya kamar yanzu a Borno da muka fara ba mu jima ba mun yi shekara ɗaya uh, kuma ita banki ta ba mu zuwa local government guda uku Jikwa da Mobar da kuma Chibok a wannan yankunan gaskiya talakoki sun samu amfana da wannan ayyukan da ake Hassan mai kaina muryar amurka daga abuja nigeria Mazan Allah magani, annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, don tilar makula da su. To a gaida Hassan maina kaina. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kuma yanzu agogonmu na cewa karfe 11 da minti 17 na safe ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Tun bayan da gwamnatin shugaba Trump ta ayyana ƙarin kudaden haraji na dala biliyan 200 kan kayayyakin da ake shigowa da su cikin Amurka daga China. Manyan tashoshin jiragen ruwan dakon kaya da ke birnin Los Angeles da Long Beach a jihar California da suka fi kowace tasha shigar da kaya daga China. na shirye-shiryen fuskantar sakamako ko kuma abin da zai biyo bayan wannan shirin karin kudaden haraji akan kayayyakin china kuma kamar yadda masu ruwa da tsaki a wannan tashoshi suka faɗa abin da ya shafe su zai iya shafar baki ɗayan tattalin arzikin amurka yau kan tasirin wannan mataki da gwamnatin amurka ke shirin ɗauka za mu yi dubi a kai a shirin duniya amurka sunana mahmud lalo amma kafin mu tsunduma cikin shirin. Bayan rikita-rikita da ta biyo bayan ganawar shugaba Trump da shugaba Putin, ana kan tattaunawa tsakanin Amurka da Rasha dangane da wani taron koli na biyu da za a yi a tsakanin shugabannin biyu. A cewar sakataren yada labarai ta fada White House Sarah Huckabee Sanders. Sanders wacce ta bayyana hakan a shafin sada zumunta a ranar Alhamis. Ta ce shugaba Trump ya nemi mai bashi shawara kan harkar tsaro na ƙasa John Bolton. da ya gayyaci putin zuwa washington nan da lokacin hunturu kuma tuni har tattaunawar ta yi nisa daraktan tattara bayanan sirri na amurka dan coats ya ce za su yi dubi kan hadarin da za a iya fuskanta a fannin bayanan sirri za kuma su sanar da shugaba trump sanarwar yiwuwar sake haduwar shugabannin biyu na zuwa ne kwanaki uku bayan haduwar da suka yi a helsinki taron da ya haifar da suka daga manyan jam'iyyun amurka biyu saboda trump ya goyi bayan putin kan matsayin da ya ɗauka cewa rasha ba ta yi katsalandan a zaben amurka na 2016 ba domin tallafawa trump ya samu nasara yanzu kuma sai batun takaddamar karin kudaden haraji da tasirin da hakan zai iya yi idan har aka aiwatar da shi nan da yawan dan kasuwa ne da ake kira liang liang yake tura kayansa akan wani abin daukan kaya waɗanda aka shigo da su birnin los angeles daga china a 'yan kwanakin nan leon ya shiga cikin damuwa matuƙa sakamakon takaddamar cinikayya da ta kaure tsakanin amurka da china <laughs> Kullum sai na kalli labarai. Tunani na shine yaushe za a fara aiwatar da wannan sabon tsarin kudaden haraji. Nakan kuma damu a kan yaushe kayayyaki na za su iso. domin lokaci na ƙurewa na shine na yi odan dukkan kayayyaki na na sauran watannin da suka rage a wannan shekara. Yawancin dai kayayyakin da Liyan yake oda daga China wacce ita ce asalin ƙasarsa kayan wasannin yara ne da riguna. Yana kuma fargaban za a iya samun ƙarin kudaden haraji kan kayayyakinsa da kashi goma zuwa ashirin cikin ɗari kan kudaden da yake biya na shigo da kayayyakin. yayin kuma da yake fargabar farashin kayayyakin zai iya tashin goron zabi akwai yiwuwar manyan 'yan kasuwa da masu sarar kayayyaki su rage adadin kayayyakin da suke oda lamarin da ka iya rage baki ɗayan adadin cinikayya da safarar kayayyaki ta tashar jiragen ruwa tsakanin ƙasashen biyu stephen chuan jami'i ne a ƙungiyar cinikayya ta duniya a rashenta da ke birnin los angeles Once that happens, you're going to see an increase in the rate for shipping. idan harakan ta faru za a ga karin farashin kudaden da ake biya wajen safarar kayayyaki domin idan adadin kayayyakin da ake bukata jirgi ya ɗauka bai kai ba wajen kai koman da yake yi dole ne kamfanonin jiragen ruwan su ƙara kuɗin dakon kaya domin rufe wannan hakan kuma na nufin cinikayya tsakanin ƙasashen biyu za ta shafu ba wai kawai ta fuskar kayayyakin da za a cire wa haraji ba hatta fuskar hada da ake yi a tashoshin jiragen ruwa kamar masu kai kayayyaki da motoci da ke dakon kaya zuwa manyan ɗakunan adana kayayyakin waɗanda su waɗannan lamari zai fara shafa a cewar liyan hakan zai sa su tafka asara kuma ribar da suke samu za ta ragu matuƙa amma dai ya ce suna da wani zaɓi idan har aka ƙara kuɗaɗen haraji tsakanin kashi goma zuwa ashirin ya zama dole mu ma mu ƙara farashin kayayyakin mu. Lamarin da Stephen ya ce, Hakan zai shafi aljihun kwastomomi cikin ɗaƙaƙanin lokaci. Sai dai Duwan Kennedy da ke babbar tashar jiragen ruwan Long Beach a jihar ta California ya ce, Sai dai mun tsaya mun ga yadda sauran 'yan kasuwa za su gyara hanyoyin sayo kayayyakinsu saboda wannan ƙarin haraji. To the Duane ya kuma kara da cewa Idan aka kwashe tsawon lokaci ana wannan takaddamar cinikayya, lallai tattalin arzikin ƙasashen biyu, wato Amurka da China za su girgiza. To amma na da kyakkyawan zaton cewa za a sasanta wannan sa'isa domin a irin fahimtarsa akwai siyasa da ƙasashen biyu ke sakawa a lamarin. ta ta da 他也有他的那个立场。 China has its na da tata matsayar kan harkar cinikayya. Gwamnatin China na da alhakin mutane biliyan ɗaya da ɗigo hudu a kanta. Saboda haka ina ganin dole ne Amurka da China su samu rashin jituwa a kan harkar cinikayya idan ka kalli abin a zahiri. Shi kuwa Trump duk ƙoƙarin da yake shi ne ya haskaka tauraronsa gabanin zaben tsakiyar wa'adi da za a yi a watan Nuwamba. saboda kada ya rasa abin da zai faɗa wa masu goyon bayansa game da alkawuran da ya musu. To masu sauraro da haka mu kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Suleiman Muni Barma da Ibrahim Kalmasi Garba da Elizabeth Lee sai kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin baki ɗansa. ni Muhammadu Lalo ne ke cewa a wuta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla a gaida Muhammadu Lalo. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria inda take cewa ina kira ga hukumomin bada agaji na gwamnatin tarayya da jihar Katsina da su hanzarta aikawa da kayan agaji zuwa ga jama'ar da suka rasa mahallinsu a garin Jibiya. Sai sakon gaba inda ya fito daga Yahaya Danno Azare inda yake cewa muna kira ga gwamnatocin jihohin ƙasarmu Najeriya da su gaggauta ɗaukar matakan yashe magudanar ruwa a wannan lokaci na damuna ganin yadda wasu jihohin ke fuskantar ambaliyar ruwa. Sai sakon gaba inda cewa ya yi hakika rashin jituwa da hukumar Costan ta yi da kungiyoyin 'yan kasuwan jihar Tawa a jamhuriyar Nijar abin damuwa ne bisa hakan yasa aka rufe kasuwar jihar da fatan mahukuntan jihar za su tashi tsaye wajen daidaita wannan al'amuran. Sako ne daga Alhaji Abbas mai tireda bakin kasuwa Ciledi. sai sako na gaba inda ya fito daga abdulhamid bashir soba da alhaji umar aminu soba inda suke cewa assalamu alaikum boa hausa don allah ku isar mana da wannan wasiƙa zuwa ga gwamna dr abdulaziz yari cewa har yanzu al'ummar ƙauyen zamfara suna ci gaba da samun ƙaruwar hare-haren 'yan ta'adda ko barayin shanu da suke kashe mutane ba gaira ba dalili sai sakon adamu m aladan bam inda yake cewa salam muryar amurka muna kira ga gwamnati da ta gaggauta hukunta waɗanda aka kama da hannu wajen sace 'yan matan chibok sai sakon sani muhammad chindo inda yake cewa hakika bukatan haɗin kai don kawo ƙarshen zub da jini a najeriya ya yi daidai allah ya sa haka ta cimma ruwa Sai saƙonmu na ƙarshe a yau inda ya fito daga Baba Gana Alhaji Dabuwa Guru inda yake cewa Allah ya sa wannan tattaunawan tsakanin ƙungiyoyin sa ido na ƙasa da ƙasa ke yi kan zaben shekara ta dubu biyu da goma sha tara a ƙasar mu Najeriya ya zamanto silar gamsar da dukkan ɓangarorin jam'iyoyin ƙasar baki ɗaya. Kafin mai sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. wani ɗan pakistan mai fafutukar zaman lafiya da harkokin sada zumunta ya wanda ya bace a cikin watan disamban bara ya sake bayyana 'yan sanda sun ce raza khan ya dawo a birnin lahore a makon da ya gabata amma kuma bai wani karin bayani ba khan ya bace ne a bara yayin da ya shirya wani taro na tattaunawa a kan ayyukan tsauraran ra'ayi da kuma abubuwan da suka saba wa addini a lokacin da ake tattaunawar ya yi matukar sukan labirin gwamnati duk da cewa dan fafutukar ne na akidan tsatsauran ra'ayi da kare 'yancin tsiraru da kuma dokokin sabo a pakistan kanin yana kuma ra'ayin kulla kawance tsakanin pakistan da india kuma mamba ne na wani shiri da ke tabbatar da zaman lafiya da jituwa tsakanin kasashen biyu masu adawa da junansu da ake kira a gas e sai dai gwamnati da ma'aikatar sojin pakistan sun sha musunta cewa suna da hannu a bacewar da dan fafutukar ya yi sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce amurka ba za ta tura kowane ba amurke zuwa kasar rasha domin yin tambayoyi a kan hadar fitar da kudade haram a kasar ba a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu buɗe muku layin wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan abubuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Yanzu a madadin Baba ya koma kiri. Da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta ba da umarnin shirin da ma injiniyan mu na yau. Ni Safina ta sada dangi ke cewa sai mun sake dawowa idan an jima amma kar ku kashe akwatunan rediyon ku domin usman da hafsat na nan tafa da shirin yau da gobe shirin matasa